gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. kallo barkanmu da haka sannan mu da shigowa sashen gari ya waye da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya kuma da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin na wannan lokaci inda kaɗan daga cikin jerin gwanan shirye-shiryen namu na yau akwai shirin rayuwar ɗalibai tare da muktar muhammad bello sai kuma shirin nan na zangon baƙi inda muka saba kasancewa tare da baƙi daga fannoni daban-daban. to bayan nan kuma akwai shirin nan na kiwon lafiya inda masana ke shigowa domin ba mu shawarwari akan kiwon lafiya mu sannan kuma akwai shirin nan na ado da kwalliya da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu domin a shirye muke barkanku da shigowa Muhammadu barkanka da shigowa. A tashi lafiya na ta sauri sauri bari saboda in zo in faɗi wani abu gaskiya da mm. ya kamata gaskiya mu mata musamman ma mu matasan da bamu da aure ma tukunna mm. saboda gaskiya shi wannan bawan Allah ne ya fito akan kafafen sada zumunta yana magana yana cewa gaskiya wasu matan mm. suna mikin live yana zama kamar miserable a kamar matasan da ma ba sa son su yi auren mm. ya fito ya ce daidai da wanke gashi ma a gida normally akwai ai akwai irin first aid da ce mace normally kina da shampoo a gidanki at least ke ma fare wa kanka ma first aid ma kafin ka fito ka ce zaka je kai kitso to irin wannan gyaran gyaran jikin ma duk ba sa komai ba ni komai ba ni komai ba ni so akwai irin abubuwan da ya kamata a gida ma ka fara yi ma ka mm. kula da kanka ma kafin ma a baka wannan kuɗin kaza din zaka je kai kaza akwai wata da sani ita ba business ba wani kasuwanci ko kuma wani aiki da yake dauka mata lokaci take yi ba ah. amma da da tsifaye ta je kasuwa ta bada kuɗi mata tsifa so kaga irin wannan abubuwan gaskiya bai kamata ba ya kamata a ce mata ma musamman gaskiya sun yau kula da shi abin takaici ne na wami mm. ah, wani lokaci iyaye mm. makamanta an sani akwai soyayya tsakanin da da iyaye da yayansu mm. to amma wani lokaci soyayyar sai ta zama ta hangen nesa soyayyar hangen nesa ita ce ka matse dan ka koya masa abin da zai amfana da shi zuwa gaba ah, so da dama za ka ga yara sun taso suna da gata a gida komai da kika ambata din nan yi musu aiki hatta wankin ma da za a yi da injin wanki ba su suke yi ba mm. akwai injin wankin a gida yi musu aiki akwai guga da waye lokacin da muka taso zan iya tana muna yara mm. mu da muka yi girma muka kai matakin sakandare muka kai za mu iya yin wanki duk wanda aka ɗauko mai wanki da guga a gida mu a mu kamar ni baya mun hmm. sai dai kai kai wanki kuma kana gani kuma kana girmama shi mm-hmm. kin gane saboda kai a wannan shekarun ka kai manzalin da kana da karfin da zaka iya da mm, kanka akwai abubuwa da dama da zaka taba na wanda ake ganin sai a ce maka a'a ka bashi kai ka je sai a dan ringa maka wani dan gori gori ne amma ba wani ana koya ma ka san yadda zaka dogara da kanka mace za ta iya barin gidansu mm. za ta je ta yi aure rayuwa za ta iya yin daɗi fiye da ta gida za ta iya sauyawa eh. to in rayuwar ta sauya sai sai ta koma gida to kin ga ya kamata a ringa yin hangen nesa wajen yin tarbiyya mm. wannan shi yake haifar da irin wannan matsalolin gaskiya Allah ya sa mu dace bari mu kasance tare da Muktar muktar barkanka da shigowa naomi muhammad ku da aiki da fatan an tashi lafiya jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka sannunku da sake kasancewa da mu a cikin shirin rayuwar ɗalibai shirin da a kullum yake kokarin gayyato muku masu ruwa da abin da ya shafi ilimi iyaye su kansu ɗaliban domin mu tattauna da su akan irin matsalolin da suke fuskantar ɗalibai lokacin da suke karatu inda insha Allah a yau muna tare da Buhari Abubakar Usman Bilkisu Musa da kuma Hafsat Suraj Sani wanda insha Allah tare da su ne za mu tattauna akan wani muhimmin maudu'i barkan ku da shigo cikin wannan shiri barkan mu da haka na'am hafsa daukan mana maudu'in da za mu tattauna tun da kyan fusa to maudu'in namu na yau za mu tattauna ne akan soyayya dalibai da suke a makaranta soyayya a makaranta kenan to tun da ke kika buɗe bari mu fara da ke shin ya soyayya take lokacin da ake rayuwar karatu eh to kaman abu ne da za a iya cewa ba zai yiwu ba amma kuma zai iya yiwuwa kaman kalmar washe da ake cewa ba a haɗa gudu da su sa duwawu mm. in karatu za ka yi karatu za ka yi ka je makaranta mai haɗin ka da wani soyayya kuma to amma yanzu kamar ya riga zama ruwan dare yawanci dina za a ga ɗalibai a makaranta suna soyayya na'am su ke a tunanin ki a wannan mataki za ki ga yawanci yanzu ɗalibai suke fara soyayya a makaranta ya danganta a matakin secondary school tun daga nan ma tun daga nan gaskiya za ka ga yarinya tana karatu da an fara cewa ana son ta sai kuma ka ga komai nata ya kuma baya wane yana kara kawo taka gudun yana kawo gudunmawa a rayuwar yarinya sosai lokacin da take karatu lokacin da take karatu ba har mu tsallaka daga sakandare mu shiga abin da mm. ah, ya tafi zuwa jami'a ko kuma karatun gaba da sakandare shin ya kake kallon soyayya musamman a wannan matakin tunda kaga wannan matakin shine ake cewa kamar ko uwa ba kwaba mm. tunda a sakandare school ne ga malamai suna dan tsawatan maka a gaya maka abin da ya kamata amma can kowa zaman sai yake eh, ita soyayya a matakin makaranta ta gaba da secondary school hmm. kusan zan cewa tana faruwa ko da yaushe hmm. saboda shi ɗalibi yana ganin cewa yayin da ya je jami'a ah, kamar jami'a ko kwaleji hmm. to ya sami yanci ana gasa cewa a nan gurin ba a duka da abin da kai ne za ka iya yi ba wanda ya sai gaya maka kaji saboda kai yanzu ka zama cikakken mutum to a nan lokacin za ga cewa ɗalibai suna ta rige-rige suke wato kulla alaka da abokanai musamman lokacin an ɗibi sabbin ɗalibai a mm. makaranta haka an samu manya wanda suke senior su kwararru wanda suka daɗe a makarantar mm. suna ƙoƙari suna si carab da sabon zuwa mata mm. a fara ƙulla alaƙa daga zan je in kaki zuwa gurin da ake shi ya san makomarsa ya riga san makomarsa ke kuma baki san makomarsa ke yanzu ka shigo ai shi zan ki mace ni da matsuwan ɗalibi ne a wurin zan koya miki da ake kaza ake yanda ake zuwa gurin malami ake zuwa ake neman a rijista ko a nemi daki ko kuma neman wani abu da irin wannan ɗabi'un to alabai suke samu suke kulla alaka da sabon zuwa su ma kuma watan sabon zuwan yan wanda suke yan aji guda mm. akan kulla alaka soyayya musamman an samu wanda yake da dan ilimi ko yake da yake da karatun shi yayi ana tunanin yana da wato ja sosai mm. sai ga cewar ana noma kulla alaka da shi mu sai amfani da nan damar tashi yawa kwaro ne sai duba nan damar tashi sai ya fara kokarin cewa tunda ga masu suna zuwan mun mm. ta kowace fuska to bari in kwari kulla alaka da su na'am hafsa lokacin da kike makaranta kin soyayya amma ba ta cikin ba ta cikin makaranta ba ta waje ban gane ta waje ba ban gane ta ta waje ba kai kana dalibi kana zuwa makaranta mhm. wani kuma a can a unguwa yana son ka ba mm. wai a cikin makaranta wani yake so ok biki a cikin makaranta ba bilkisu fa na yi a wani matakin matakin legal ne mm. lokacin ina diploma mm. da akwai monita da ya ce yana so na ni kuma gaskiya da na je gida ni bana abban gaya mahaifiyata ba da na je gida na gaya mata ta ce to duk abin da zaki ya zo gida ya same ki wato abin da ya haɗa ku a makaranta shi ya haɗa ku eh. Na to da ya nake gaya masa sai ya ce mu shi ba shi da lokacin da zai je gida sai na ce masa to sai dai mu raba amma yana da lokacin ki a makaranta yana da lokaci na a makaranta bahari kai kuma wani matakin kai bin soyayya ba kwata kwata abokanai fa akwai su da yawa kawaye fa ba za su kirgu ba da yake na yi karatu mm. a gana yi karatu a eh, makarantu kala kala mm. so dai da na legal na yi legal mm. kuma na yi digiri na ba a Najeriya ba to na da dalibai kala kala wanda suke ba al'adun mu ɗaya ba da yi mu to suna zuwa a ƙulla alaƙa ta abota ta a kwana guri guda a ci abinci akwai abota da kawancen da takan kai ga soyayya eh ko da bata yi nisa ba ka irin wani ni ban ni banda da banda bukatar wani soyayya da mace so ni abin da dauki mace kawai hmm. uwa ce jagora ce to bana iya wani bata lokaci na saboda mai shirya ba hmm. kuma kuma ina yi abin da na shirya nake yi abin da shi bana yin sa yanzu tun da ka gama makaranta sadi ba kai soyayya ko ta sati ɗaya ba ce da na gama makaranta ba makaranta ba hmm. eh? a makarantar a ban yi a makaranta ba bikin sun yi da shi gaskiya a <laughs> ina da dalili na ai haka ni eh, na ina abubuwa kamar waje dalilan ka me yasa baki da shi ba gashi dai dan gayu gashi ya iya kwalliya kuma mata yanzu suna son irin wannan shiga <laughs> to kaji a wannan ba dalili bane ba ai wala Allah to ai su suka eh, su suka fa sanin kanka zaka iya samu admirers masu hmm. wato ganin cewa kamar maganar eh, Bilkis tana kan layi ko a bata kan layi bata kan layi mu da muke tare da shi mun sanya yake irin ba ruwan shi da sabgan kula mata bai shirya aure ba a ba ba a yanzu nake miki magana ba lokacin da yake eh, karatu lokacin da yake karatu ba ai mm. ina rafa ce ya fito zai fito ni bai shirya yin aure ba a biki gane ba ai fitowa ka auri mutum daban soyayya kuma daban ina da kuma yanzu misali soyayya nawa kike kafin ki aure biyu to kin gani a to ai wannan ba mm. zai zama dalili ba ni ina da principal dina na ba zan kula mace ba a makaranta mm. to ni ba shine ya kani ba ni kai na zo ne na cibin goals ina na ba wajen to ba zan kula mace ba in ma ita a waje ko wani wuri wanda santa ina haɗuwa da classmate ina ko kuma genius ina a waje mm. ba da alaƙa da su ba nuna san su ba na'am bilkis wani irin tasiri kike gani yin soyayya a makaranta kuma musamman lokacin da bai dace ba zai iya janyo wa ɗalibi yana ɓata tarbiyya saboda idan yarinya tana soyayya a makaranta baya bata mm. gudunmawa ta karatu musamman idan ta haɗu da namiji mara kula to ba zai bata ta karatu ba in kuma ta haɗu da daidai ita mai kula to zai bata ta karatu wani maza da yawa su suke taimaka yarinya suke karatu ko da a gida ba a kula da ita na'am hamsa za ki ga akwai wanda abin daga abuta ke farawa mm. wani lokaci ko kuma kamar yadda ta faɗa mutum na taimakon kawarin karatu amma sai ki ga kamar an sauka daga wannan layin an kuma wani abu na daban eh hakan yana faruwa kamar yadda ya faɗa buhari da farko za ga kamar a university mm. daga ɗan rakiya barin taimaka miki kaza ni da ina cikin makaranta mm. ɗan lift haka eh sai kuma koya miki karatu mm. to daga nan shakuwa sai a fara abota friend ina ne friend ita ce duk da a musulunci babu wannan mm. babu wata alaka tsakanin mace da namiji mm. babu ita amma yanzu yadda ake ɗaukar rayuwa za ga ana abota tsakanin mace da namiji to daga nan kuma irin shakuwa ne an saba a ci abinci tare a fita tare yau ban gan shi ba zan jikewar shi yau bai gani ba zai jikewa ta to daga nan in ka bibiya daga nan abubuwan suke farawa sai a zo shakon ya kai girman da kawai soyayya yanzu bara akwai wata wadda zaka iya tuna lokacin da kake karatu misali kun shakwa da ita sosai mm, zan iya tuna wata eh, a inda na yi digiri dina mm. zan tuna wata eh, grace mm. eh, wannan ce wannan ce ekiti state amma da ita kuma kuma makwacin ta ce a makaranta a ɗakin da nake inda ɗaki na yake makwacin ta ce so ita ta fara nuna min garin ta kai ne can daga can muna waya da ita har yanzu muna can sosai kun shaƙo da ita sosai eh mun shaƙo da ita to amma daga baya kaga shaku an shi lokaci tana koma ga soyayya ko da ta sati ɗaya ce a'a ni ban da wannan yakinin saboda ni ba kan wannan maudu'in nake ba hmm. ni ba kan wannan layin ina da wani principal da abin da nake yi wani ba zai canja ne abin da bana yi ba hmm. so ban yi mu'amala da mace ba a soyayya ko abota dai kan eh, Allah ya taimake ka akan wannan tsari naka na'am bilkisu shawarwarki a shawararki a gurguje akan wannan maudu'i da muke tattaunawa shawara ta ga iyaye ce mm. su kula akan 'ya'yansu saboda sautari sai iyaye sun ba da dama saurayi zai samu dama akan 'yansu na'am ba da ka to ni shawara ta ba ta wuce kan su kansu ƴan matan da su kula su yi rayuwa mai tsafta kasu abin da zama musu wato da na sani a rayuwa na'am hausa bari mu rufe da shawararki eh iyaye su kula su ma kuma yaran san me kai su makaranta sannan su ma mari su tsoron Allah duk abin da sai amma kai ma kana da kanne in ka bata yarinya kai ma za a zo a manaka na'am to Allah ya sa wannan shawarwari da kuka bayar san isa zuwa ga kunnuwan su ɗaliban na'am jama'a masu kallon mu duba ga yanayin lokaci dole anan za mu datse wannan shirin da fatan irin shawarwarin da su bakin nan suka bayar za a yi amfani da su a madadin su bakin nawa ne Muktar Muhammad Bada nake shi ku kasance da ni a sati mai zuwa domin gani da jin irin sabon maudu'in da za tattauna a cikin wannan shirin na rayuwar dalibai. na'am gare ku muktar sannan kuma na ji daɗin wannan maudu'i da kuka ɗauko mm. wato naomi mm. idan aka yi maganar soyayya a makaranta mm. farko sai mu fara cewa a wani mataki idan aka yi maganar kamar matakin primary da secondary dama wannan ba ta da hurumi kin gane a jami'a ya kamata a ci ɗalibin da ya shiga jami'a ya mallaki hankalin kansa ko babu komai ya san can akwai carry over akwai waye da waye a nan ana kyautata zaton bayan ya gama karatu kila zai iya tafiya ya yi bautar kasa hidimar kasa hmm. in ya gama kila asaran zai samu aiki zai fara sana'a ko ma in kika samu wasu wanda suke da gata ko kuma aka dora su a kan gwadabe na gari hmm. za ga suna karatun a wannan matakin sun fara sana'o'i hmm. so a wannan matakin za ka ga idan soyayya ta gaske ne kamar yadda muka ji daga bakin ɗaya daga cikin su za ka ga wasu ai su suke koya wasu wani saboda yana son wata zai dora ta akan hanya eh, wata kuma za ka ga saboda ita yana jin kunya a ce kamar shi ya faɗi eh. kin gane to amma muddin soyayyar ba za ta za ta shafi karatu to a haƙura gaskiya a haƙura a haƙura mm. gaskiya kuma gaskiya mafi akasari cikin wannan maganar da kai a wannan ake samu gaskiya a makaranta suke bin wannan abin da ka faɗa mm. gaskiya ba su da yawa sosai mafi akasari kawai ai wale wai wannan time ne aka mm. san ya ana da saurayi ana da saurayi a makaranta in kuka zo fita kaza kaza duka dai kuna tare dama abin da nake nufi kin gane ba daidai ba ne ba ma ba lokaci ba ne kamata ya ka haƙura kwata-kwata abin da ya fi dacewa eh. so da dama soyayya musamman kamar ta farko mm. wasu za ka iya mamaki namiji ne ya taso daga makarantar bodin ta maza mai mm. ma saba mu'amala da mata ba lokacin da so na farko zai fara kama shi mm. karatun ma ba zai yiwu ba ya dinga tunani kenan ya kin gane to a ƙarshe sai ka ga cewa mutumin da zai iya gama kammala jami'a da kyakkyawan sakamako ko first class ko wani abu ya koma kila da ƙyar zai sha to kin ga ko babu komai ta masa illa abin da zai iya samun aiki da wuri daga karshe mm. sai ga koma yana rarrafe yana kama kame mm, mm. to kin ga nan ya cuci kansa ai ba zan manta ba lokacin mu da muka shiga makaranta gaskiya akwai wannan orientation da ake wa first first time da suka shiga makaranta kada kai soyayya a makaranta saboda soyayya makaranta a gate yake yake ake gama shi ba mata kai bakin gate eh ta bakin gate dai za a zo aje ka kuma akwai wanda zai deceive ɗinka karatun da ka zo yi ma sai ka gaba baka yi karatun ba ana bada wannan orientation din ma idan ka shiga wannan makarantar ma gaskiya to Allah ya kyauta amin amin masu kallo shirin rayuwar ɗalibai kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu bara mu jin ɗin tsahirta ta muna dawo. Gari ya waye. mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu leƙa ɓangaren kiwon lafiya inda za mu kasance tare da coach munzali ali sadiq mm. domin ya mana karin haske babu mamaki na san tunda kaga coach mm. abu ne da ya shafi motsa jiki sosai to bari mu lega ya kamata coach barkanka da shigowa masu kallon mu da sauraron mu ta wannan tasha mai albarka arewa 24 sunana coach munzali ali sadiq kofar mazuga kamar yadda kuka sani wannan shiri ne na shirin kiwon lafiya za mu taɓa abin da ya shafi motsa jiki a maganar da za mu yi akan motsa jiki kamar yadda kuka sani cewa motsa jiki yana da matukar muhimmanci ga rayuwar dan adam musamman yanayi yanzu da aka shiga kowa ya fahimta mata da maza suna kokari su motsa jikinsu to yau abin da za mu tattauna a kai masu motsa jiki wanda suke da ƙiba amma kuma suna ta faman motsa jikin ƙiba ta yi ta ƙisau saukuwa me yake kawo haka farko kan mu zo kan wannan abin muna ba da shawara ka duk wanda yake da ƙiba a jikinsa ya faɗaka ya tashi ya fara motsa jiki in ba haka ba zai samu matsala matsalar da ake yawan samu mai ƙiba idan baya motsa jiki akwai yiwuwar kamuwa da waɗansu cutuka wanda za su addabe shi misali akwai hawan jini akwai ciwon shanyewar jiki akwai kuma ciwon shuga sau haka muna fata masu ƙiba da marasa ƙiban za su tashi su ringa motsa jiki don gudun kamuwa da wannan cutar to mu dawo akan abin da za mu tattauna masu ƙibar da suke motsa jiki kuma ƙibar taƙi raguwa me yake kawo haka farko abin da za mu fara duba na farko cewa wani irin motsa jiki kake tare da coach kake yi a yanar gizo kake zuwa kake ɗaukowa domin ka motsa jiki sai mu san wanne kake na farko idan kana tare da coach kiba tana damun ka kuma kana motsa jikin kibar ta yiwu to gaskiya a duba motsa jikin kake wani iri kake sannan kuma a yanar gizo kake zuwa kake ɗaukowa to nan kuma akwai nashi matsalolin daban wanda idan kai kake ɗaukowa da kanka ba tare da coach ya koya ma ba akwai matsala to yanzu abin da muke so mu gane cewa kana motsa jiki kullum za ka fita kai rabin awa awa ɗaya kana motsa jiki amma jikin naka ya ƙi sauka abin da muke ba da shawara a nan wajen na farko idan kana yin haka ka duba ci maka da kake abincin da kake ci da yawa mutane suna zuwa suna motsa jiki sai sun gama motsa jikin sai zuwa su kwashi abincin da bai dace su ci ba su cika cikinsu su ci wannan su ci wannan kaga matsala ne duk motsin da za ka yi ba za ka samu abin da kake bukata ba yana da kyau idan kana motsa jiki ka san wani irin abinci za ka ci in coach ɗin da yake koya ma ne ka tambaye shi coach ina motsa jiki amma wani abinci ya dace in ci da safe wani abinci ya dace in ci da yamma wani abinci ya dace in ci da daddare idan coach din yana da wannan ilimin da wahala ma ba shi da shi ya zai gaya ma zai tsara ma abubuwan abincin da zaka ci don gudun wannan motsa jiki da kake kibar ta daina hawa idan ba shi da wannan ilimin yana da kyau ka samu masani akan harkar abinci ka tambaye shi ina yawan motsa jiki amma gashi kiba ta ki sauka idan kana sauraron mu ta wannan tasha idan baka sami likitan da zai gaya ma ba ko ga wata hanya mafi sauki wadda idan kana motsa jiki in Allah da ka kula da wannan hanyoyin za ka zauna lafiya na farko abinda muke bukata kullum ka zo cin abinci ka raba cikin ka kashi uku abinci ruwa iska mafi a kasara matsalar da muke samu idan muka tashi cin abinci sai mun cika cikin mu tab da abinci sannan mu samu ruwa mu bawa iska kaga ba za ka samu abin da kake so ba duk motsin da za ka je kai kawai za ka yi wahala ne da jikinka amma nan ka je ka kona wani abu nan kuma ka tabka wani abu sannan ga wata matsala da muke fama da ita wanda suke so su motsa jiki ko wanda suke motsa jikin cin abincin dare cin abincin dare yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke ƙara mana ƙiba suke sa muke ƙaton tumbi abinda nake nufi a nan wajen za ka ga mutum sai karfe goma sha ɗaya karfe sha biyu karfe goma sannan zai lafki abinci mai maiko da kayan zaƙi a take a nan inda ya ci abincin nan zai kishin shingiɗe wani ac ta hura shi wani fanka ta hura shi ya kwanta abinda ba a bukata a likitance kenan ba abin da ake bukata idan za ka ci abinci awa ɗaya awa biyar rage ka ci abinci sannan ka je ka kwanta in ma son samu ne akwai motsi da ya dace ka yi na minti talatin rabin awa ka ɗan motsa jikinka sannan abincin ya narke ya bi jikinka sannan ka je ka kwanta amma mafi akasaran mutane sai dare ya yi za ka ga sun je sun kwanta sun narki abinci sun je sun kwanta to ta yaya za ka yi ta faman motsa jiki ka ga ƙiba dole za ka ga ƙiba ta ta warware a jikinka ba amma idan za ka gyara abincinka da yake nan ka san wani irin abinci za ka ci in baka da ilimi ka nemi mai ilimin ya gaya ma abincin da ya dace a ciki idan ka je ka shimfiɗa masa ina cin tuwo ina cin kaza ina cin kaza shi zai auna ma ya duba ma abinci kaza ya fi muhimmanci da safe abinci kaza ya fi muhimmanci da rana abinci kaza ya fi muhimmanci da dare idan kuka kula iyayenmu da kakannin ba ilimi ne da su na zamani ba duk da can duk gidan da ka sani a ƙwaryar birni ko cikin ƙauye za ka ga magariba an gama cin abinci kaga dai ba ilimi ne da su ba amma yanzu ilimi ya zo mutane ba za a yi bincike ba ba za a yi tambaya ba sai ka je kai ta faman motsa jiki kuma kibar ta ki raguwa sannan kuma cin wannan abincin na darafa yana haifar da wa'insu cututtuka musamman timbi kaga timbinka yana girma ka zo ka yi ta fama saka muna ba da shawara cewa duk mai motsa jiki yana motsa jiki kiba ba ta sauka ya duba motsa jikin da yake wani iri ne sannan kuma ya duba cimaka don mutane da yawa masu motsa jiki zaka ga suna ta fama yawancin faman da muke muna cin abin da zuciyarmu take bukata ba abin da jikinmu yake so ba duk zarar da dan adam yake cin abin da zuciyarsa take bukata ba abin da jikinsa yake bukata ba ya samu matsaloli da dama cututtuka za su ringa haifa a jikinsa shi yasa muke ba da shawara idan kana motsa jiki ko ma kafin ka fara ka samu likita ya tsara ma abubuwan da ya dace na cin abinci sannan ka zo ka samu coach ɗin da zai koya ma motsa jiki ya nuna ma akwai yadda yanayin yadda za ka motsa jiki yadda kiba insha Allah ka ringa yi za ka samu abin da ake bukata musamman mata za ka ga sun fi maza kiba yawancin mata suna zauna a gida ba wani aikace-aikace suke ba wata wadata ya mata yawa za ka ga girki ba ita take yi ba komai ba ita take ba tana kwance miƙo min kaza ci kaza kai hatta tv in za ta kunna remote sai an ɗauko mata eh, matsala ne yana da kyau kina gida ƙiban nan ta yi ki ringa ƙoƙari kina ɗan aikace aikace yin mofil ɗan share-share ɗan goge-goge motan mai gida ɗauki ki wanke ta wannan motsin da kike shi ma yana taimaka miki amma ki zo ki zauna a gida ki shirge sai dai ki ci wannan ki sha wannan to matsala ne kuma daga nan sai ki ga cututtuka ta fara haifuwa a jikin dan adam ka ga wani ya samu ciwon hawan jini wani ciwon shuga gashi nan dai bila adadin har ciwon stroke za ka ga mutum yana samu sau haka muna ba da shawara ga masu sauraron wannan tasha mai albarka arewa 24 ka yi kokari ka ringa motsa jikinka kuma za ka motsa jiki ka samu coach wanda ya san me yake yi shine samun zaman lafiya a tare da kai kash gashi mun koro bayani kuma lokaci yana ɗaga min hannu ku saurare mu a shiri na gaba a madadin ni coach munzali ali sadiq nake mana fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta coach sanu da kokari masu kallo shirin kiwon lafiya kenan muka gani inda muka kasance tare da coach manzali ali sadiq wanda ya mana bayani <laughs> akan eh, wato tun kafin na gama bayani ga gane ke nake tunani <laughs> wayanda za ka ga mm. suna motsa jiki fa ba wai ba sa motsa ba mm. to amma kuma kiba ta ke raguwa wani lokaci bakinmu ne muke kin hakura da yan ko ba haka bane eh, haka ne baki ne ana son amma me yasa ka juya kake ko ba haka bane ba kana directly to amma kin kin ce haka ne ko me yasa kika bani tambaya kina da ilimin abin ko eh, abin nufi abin da ake ci ne eh. yake hana kibar ta sauka to eh. ai kamar tarawa da ɗebewa ne kuma lokaci sai tarawa ta fi ɗebewar yawa kin gane kin sa takwas kin kwashe biyar kin ga uku za ta rage yayi Okay, still akwai raguwa yawwa akwai raguwar uku mm. kuma gaskiya mama kamar yadda yayi magana akwai wanda kuma wanda suke wrong exercise kuma mm. eh kana son kai burning fat na ciki kuma mm. ka je kana daga kafa ko hannu wannan exercise din kana yi wanda kamar misali za ka yi kwanji amma kuma da randa a gaba shine haka sai mutum ya zama kamar tururuwa ne haka shi Wasu <laughs> <laughs> kallo shirin kiwon lafiya ke dan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da gubara mu je mu dan tsahirta ta muna dawowa Yeah, gari ya waye masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu shiga zangon baki inda a cikin shirin na yau muna tare da buhari abubakar wakilin wata kungiya mai fafutukar wayar da kan al'umma akan harkokin shari'a da kuma taimakon gaggawa za mu tattauna tare da shi akan ayyukan da ita wannan kungiya take yi wala Allah hakan ya zama haske a gare mu baki daya alam buhari barka da shigowa barka mu da da fatan an waye gari lafiya barka lafiya kalau a bari mu dan yi shimfiɗa da farko kafin mu shiga abin da ya shafi ita kungiya mm. da kai karan kanka ko da a cikin dakika 60 ne kai mana bayanin wane ne kai wato ka ba mu tarihin ka kai shi to an haifi buhari abubakar usman a shekara 1994 a kano na yi makarantar primary school dina makarantar gwamnati na yi secondary school mata gwamnati na tafi kwalejin shari'a da addinin musulunci ta aminu kano na yi diploma a civil law na tafi ism adona university na yi karatu a Vina republic inda na samu digiri ina a wato bsc international relation kuma ana abubuwa yau da gobe a ayyukace aikace su shafi ci gaban al'umma da kuma shiga ƙungiyoyi wanda suke da alaƙa da taimakon a ƙasa. to a international relation tun da kayi maganar abin da ya shafi hurɗar ƙasa da ƙasa ba za mu yi mm. mamaki ba idan aka tsince ka a aiki irin na wannan kungiya tunda kuma kana da kamar ram tushe da masani akan abin da ya shafi shari'a ita wannan kungiya kamar da na ambace ta tana aiki na wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi shari'a haka zalika kuma kuna ayyuka na taimakon gaggawa shin me ya haifar da kafa wannan kungiya tun a farko to abin da ya aka haifi wannan kungiya shine farko dai a kusan za mu kashi saba'in da biyar na mata a najeriya mutane da suke kasancewa suna cikin halin kakani kayi hmm. mun kalli matsalolin mata ne muka kirkiri wannan kungiyar domin mu taimake su a cikin yan abubuwan da suke fuskanta na rayuwa hmm. zaga cewar su suke ɗawainiyar ciki jego haihuwa amma kuma ba sa wani benefitin akan al'amuran da ya shafi tafikar da iyali yanke shawara da abubuwa makamantan haka so mm. sai muga cewar wani abu za mu iya yi mu taimaki al'umma su fahimci role din mata da su kansu maza ma su fahimci role din da kansu su play a cikin society so sai muka creating din wannan organization din da aiki da shafi bangaren lafiya da ci gaban al'umma muka kalli kuma bangaren ilimi musamman ilimi na yara mata mm. za ga cewar mata su kasancewar cewar ba sa wuce aiki tallace-tallace yawo a kan titina mm. rayuwar wasu bata da wani ah, wato inganci karshe dai wata daga ɗakin miji sai haihuwa sai reno a nan suke kare rayuwar su baki daya kuma mun fahimci cewa akwai role mata da su playing a cikin community mm. na daya suna da role da su playing gurin decision making mm. yanke hukunci a dama kasa da su a dama al'amura da su a tafi da su al'amura na yau da kullum zaka cewar duk kasa ta ci gaba a duniya za ga cewar ana tafiya hannu da hannu ne maza da mata za ga cewar a tarihin duniya ne cewar ko a musulunci na na na ta taimaka gurin ci gaban addinin musulunci mm. haka mace ce to mun kalli cewar role din mata na da wato is very significant role suke play a cikin al'umma babu wani al'ada da take tafiya babu mata a ciki a cikin ku a yanzu wasu irin mambobi ne ku kuke tare da su ma'ana ta fannin ilimi da kuma ƙarfin riƙe kai saboda duk wanda bai dogara da kansa ba mm. bai da karfi shi kansa ba zai iya taimakon wani ba a irin mambobi kai kamar kana da tushe na abin da ya shafi shari'a mm. sauran mambobin na naku inda kuke mu'amala da su wasu rukunin mutane ne matasa lauyoyi likitoci da sauransu suwa da suwaye a cikin duk wani rukunin da kai magana mun hada su mm. da farko muna da rukuni na wato masana shari'a kama daga alƙalai lauyoyi muna da wato 'yan takarda malaman boko kamar a ce professors doctors da suke a makarantun jami'o'i muna da alakar aiki da su kama kuma daga ma'aikata irin wani suke da yan kasuwa ne wasu wasu kuma ɗalibai ne ma mm. suke da buƙatar wato a aikin tare su za su ba da gudunma su mm. muna tare da irin wannan mutanen kuma shekaru shekara ba ta define ɗin irin cigaban da za ka kawo din kankantar ka din girman ka ko sex ko religion ko tribe ko wani abu baya determine din irin cigaban da za ka kawo kawai ya da kai wane ne mai kan shirya za ka zo za ka yi ka zayyana ayyuka da dama da kuke da burin cimma na daga ciki akwai kamar wayar da kai haka zalika akwai abubuwan da suka shafi bangaren shari'a hmm. bari mu ɗauki wa'annan rukunan ayyukan da kuke bari mu fara da bangaren shari'a me yasa kuka kalli fuskar shari'a kuma bisa ga dukkan alamu kun ba ta karfi yadda kake magana kuna da alkalai da hmm. kamar su a baristoci a ciki me yasa kuka kalli bangaren shari'a wacce matsala ce a wannan bangaren da kuke kokarin magancewa ka san eh, matsalar da ke faruwa ita doka ita ce makullin kulle kowace irin barna hmm. kuma kowane abu za a yi ana buƙatar legislation ne a yi dokoki mm. dokan nan ƙarshe ta zama to legal pact mm. ok idan babu dokoki babu zubin su babu tsarin su to ba za a mm. yi tafiyar da al'umma ba al'umma tana tafiya ne da dokoki to misali yanzu ka ɗauki eh, kundin da yake magana akan cin zarafin kanan yara a wato child right act na kano state da ake ƙoƙarin a yi implementing nashi ai doka ce ta yi shi muna da bil da muke so a approving nashi VAF Violence Against Person prohibition Act mm. muna da irin su eh, wani eh, constitution na nigeria mm. da ragowar Prohibition Act Child Trafficking da makamantansu su ai sai an zauna an samu lauyoyi mm. an samu wanda suke da legal mind su yi rubutu kan doka su miƙa majalisa. a yanzu wani mataki kuke wanda su matakai kuka fara ɗauka kun fara kawo wasu kun fara bada gudunmawa ta wannan fuskar inda za a iya cewa kun samu ɗaya yanzu misali a bangaren da ya shafi bangaren eh, legislation da yin dokoki mm. mun yi turu takarda ga majalisar jihar Kano mm. akan cewa a takaita kawo yara almajiranci kananan yara da suka su bara mm. tallace-tallace 'yan talla akan titi mata bari samu dora da wannan batu bari mu dan tsahirta mu dan sharuwa masu kallo muna tare da Buhari Abubakar Usman wakili na wata kungiya wacce take fafutukar wayar da kan al'umma a kan shari'a da kuma taimakon gaggawa kuma kamar yadda muka ji daga bakinsa musamman sun mayar da hankali ne a kan ceton mata da ba su gudunmuwa da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu za mu ɗan tsahirta idan muka dawo za mu ci gaba da wannan tattaunawa a zango na biyu a dakace. Gari gari ya waye. masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci don ana biye da mu a zangon baki a zango na farko muna tare da buhari abubakar usman wakilin wata kungiya mai wayar da kan al'umma akan harkokin shari'a da kuma taimakon gaggawa musamman abin da ya shafi rayuwar mata a wannan yanki na arewacin najeriya za mu dora daga gabar da muka tsaya ta karshe na buhari bar mu kalli ayyukan da kuke yi gundarinsa akan mata mm. zuwa yanzu akwai wani yunkuri da kuka yi na ganin cewa kun kawo canji ga ɗaiɗaikun mata shin kuma kuna da alƙaluma na ayyukan da kuka yi saboda shekaru biyar ba wasa ba ne mm. yanzu za ka mata ce an motsa na'am eh, kamar yadda kai magana akan ci gaban mata da ayyuka da shafa mata mm. a da farko dai mun yi wani bill da muke kan shi suna menstrual hygiene management mm. education bill wanda muka kai wa majalisoshi na arewacin najeriya muna so a taimaki mata da suke karatu a makarantun kwana mm. wanda ba su da zarafin siyan audigar mata mm. ka sa is a major problem a wannan lokacin da muke ciki mata ba sa mm. kwana take da zarafin ta mulki wannan audigar ba muka kokarin wannan bill din mun yi fasin a jihohi da yawa misali da Kebbi state already mun yi agreement da su cewar wannan bill din sun karba za kuma su fara koyar da yara mata a da of da education da makamantansu su kawo wannan sai great achievement mm. wanda mata za su benefiting and then kuma muna da wani package da muke yi muna orienting mata da suke a grassroots uh, community wanda suke mm. zaune a ƙauyuka muna ba su tallafi na uh, shi sanitary mm. da kuma ba su on their basic right kasa akwai abubuwan da ya shafi right din mace ne mm. amma ita ba san ma right ɗinta ba ne mm. ba akwai abin da ya shafi misali ake cewa sa a sexual reproductive health right mm. na mace ne addini ma zo da wannan to amma kuma ita ba san cewa right ta ne muna important nasu da information su kan cewa wannan haƙƙin su ne wannan damar su ce akwai abubuwan da idan ka ba mace ka empowering mace with information ka building society so wannan information da muke ba su wanda su rike kansu su taimaki kansu mun yi nasara musamman a jihohin Kano Maiduguri yobe mm. gombe katsina jigawa kun dai wato bisa ga dukkan alamu abun bai tsaya iya jihar ba iya kano ba masha Allah mun yi wannan kuma muna da roadmap din cewar daga nan zuwa 2030 da ake magana sdg mm. a implementing din a sami uh, gender inequality various da ake samu na matsaloli mata ba su je su samu aiki ba a mm. can a ce ba mace bace ba can role din namiji ne ba role ɗinki ba ne ba cultural practices da ake samu a cikin community din mu ake sa mata a gefe mm. baya baya wato honorin mata mm. sai a ce mace kawai aikin ta tsaya a iya nan ta mm. limitation to muna wannan kokarin ga cewar ya zami a yankin nan da muke zaune a ga cewar an kawo uh, wato sabon an samu sauyi an samu sauyi a zango na farko kayi magana akan kuna kyautata zaton cewa idan tafiya ta yi tafiya za ku iya samun wasu kungiyoyi koda daga waje eh, da cikin gida za su fuskanci abin da kuke ku samu haɗin gwiwa a wani mataki ake yanzu akwai inda aka fara sauraron ku yanzu haka muna da partners da yawa a cikin Najeriya da kuma waje wanda muke aiki da su ko da ba su baka kuɗi ba ana buƙatar si important naka da information mm. si guiding naka inda kai aikin ka inda ya dace yanzu misali kamar anan. akwai center for gender studies a nan bayero university mm. muna mu partners ɗinsu ne akwai american space embassy wanda embassy na america da suke a nan kano mm. partners din mu ne akwai eh, bridge connect africa da mm. a partner da dai goro kungiyoyi da suke wanda irin su code mun shiga abubuwa da yawa saboda yanayin lokaci wannan batu ne mai faɗi bari mu taba ɗaya bangaren tun da kamar na ga rabi muka ɗauka zuwa yanzu akwai batun taimakon gaggawa da kuke yi shi kuma wannan fuskar wasu irin ayyuka kuke gudanarwa wannan fuskar mun fi aiki a bangaren yankin a arewa ta gabas mm. yankin da shafi maiduguri ya shafi yobe mm. wannan yankin da suke fama da insurgency suna da bukatar kafafa musu gwiwa za ga cewa most of wanda suke ake samun yakin ya shafe su mata ne mm. mazan an kashe mazan an ban matayen so suna da bukatar ka ba su karfin gwiwa za su iya zama suma za su iya make rayuwarsu better than ta baya da suka yi so mukan shiga irin wani yankunan masu cewar mu ma they are part of them we are part of, we part of them mm. muna tare da su za mu taimake su kuma muna taimaka musu wannan abin kuna yin shi ne saboda al'umma mafi akasari babu mamaki za mutane za su so su ringa sanin a ina suke samu ku zuwa yanzu eh, yadda kuke gudanar da aikin shin kana ganin al'umma ta san da zaman ku kuma ta yaya suke samun ku idan akwai matsalar da ya kamata ku shigo ciki ta yaya ake tuntubar ku yes misali kaga magana da magana mutane sun samu yes mutane sun samu muna da mm. recognition na mutane sun fahimci irin ayyukan da muke yi mm. kuma suna appreciate abubuwan da muke yi so mu on our own eh, idan mutum yana so ya koya ga mu ko ya ko abubuwa zai iya ziyarta shafukan mu za a iya samun mace wacce take fuskanta wata matsalar da za ta iya zuwa daidai da irin ayyukan da kuke gudanarwa ta ina ya kamata ta tuntube ku sai ta tuntuɓe mu misali shafin sadarwa ta zamani kamar twitter mm. da instagram da facebook za ta iya samun mutum wannan kuna da irin waɗannan za su iya samun mutum wannan bangaren ah, ban sani ba idan aka samu tafiya makamanciyar wannan wani lokaci za ka ga ana fuskantar kalubale zuwa yanzu akwai matsaloli da kuka fuskanta kuma wani yunkuri kuka yi na magance irin wannan eh, dama ita organization ka kafa ta dole za ka yi kalli matsalolin da za su je su dawo mm. muna aiki da community akwai level din da kai aiki wani wurin za a rejectin naka mm. a community naka za a ce ba a yadda da abin da kake yi ba mm. kuma ba a son kaza so dama ka shirya wannan abubuwan mm. kuma ka fahimci cewar akwai irin wannan matsalolin ya za ka yi addressin nasu duk yanda suka zo mana muna addressin nasu yadda muka tsara musu mece ce gagarumin matsalar da kuka fuskanta a kira wato abin da zan iya cewa kada a canza wa tuwo suna a ambace sa da asalin sunan nasa na tuwo wace ce matsalar da kuka fi fuskanta misali irin ayyukan da kuke gabatarwa muna fuskantar wato government implementation na policy mm. gwamnati ta ga policy da aka tsara mm. masa tafiya daidai ana samun jan kafa jan kafa wajen zartar da musamman bangaren judicial system bangaren mm. shari'a ana samun wannan wannan matsala ce ba karama ba za a sami yarinya an yi refin nata kuma kama da haka kana following case din kana following case shi sun da case din ya fara rawa ya fara rawa tunda kana bibiya abubuwan da su dama bangaren su ne mm. musamman su karanci doka dole sai ka saka ido sosai zaka fahimci ya zaka ka iya kawo wannan karshen tunda kuna mu'amala da awo'an da suka shafi bisa ga dukkan alamu har da 'yan majalisa a cikin tafiyar taku akwai wani kokari da kuke yi a gurguje na ganin cewa kun kawo karshen wannan ko kuma an samu sauyi ta wannan bangaren akwai kokarin da muke yi na kamar na gaya maka muna kokari a samar da dokar na ta violence provision mm. act wadda wasu juyoyin sun riga sun yi ta wasu a nan mu kano muke so a tabbatar da ita ta zo da hukunci masu tsauri mm. da shekaru masu yawa wanda suka yi ko suka ci zarafin matansu ko fyaɗe ko wani suka wulakanta da 'ya'yansu suka samu musu talla ko bara ko suka ci zarafin matansu to mm. akwai hukunci mai tsauri wanda aka tanada zuwa yanzu wasu nasarori za ka iya wato zayyanawa waɗanda kuka samu daga farkon tafiyar taku zuwa lokacin da muke a eh, mun samu nasarori da yawa mm. na farko mun canja community da take kallon abubuwa mun canja musu tunaninsu mm. na suke kallon cewar kaza kawai namiji shafa mm. ba mace shafa mun kalli cewar matsalar da take a cikin community ta community ce mm. ana ganin kamar abubuwan nan da ka zayyana za ka yarda da ni cewa abubuwa ne da suka ci karo wani lokaci da kamar al'ada ta hausawa da su suka fi yawa matsalar take faruwa mu a nan gurin muna honoring din culture din religion al'ada wata aba ce wadda mutane ne suka yi ta kuma mutane suna da damar da za su zo su zauna a karan kansu su canja al'ada ko su gyara ta to lokaci ya riga ya harare mu amma kafin mu tafi wani kira za ka yi ga al'umma ku kuma sakonka na ƙarshe ga waɗanda suke kallon mu a yanzu musamman game da ayyukan ku to ni kiran al'umma shine cewar ah, su ajiye wannan al'adun nasu wanda suke suka ci karo da ci gaba suka ci karo da addini suka ci karo kuma da zamani hmm. su zungumi al'adun da suke wato karɓaɓɓu ne a duniya hmm. wanda za su taimaki al'umma suka cewa sun yi nasara a abubuwan da suke yi. fatan sakon naka ya je mun gode kwarai da gaske da lokacinka. ni ma na gode. masu kallo duka duka abin da ya samu kenan a wannan zango na baki inda muka kasance tare da buhari abubakar usman wakili daga kungiya mai fafutukar wayar da kan al'umma a kan harkokin shari'a da kuma taimakon gaggawa musamman abin da ya shafi rayuwar mata da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu da wannan zamu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari ya waye zai dora gari ya waye gari ya waye so barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu leƙa ɓangaren ado da kwalliya mun ji irin ɗan gyaran da ya kamata a yi a kan abin da ya shafi motsa jiki kuma na tabbata mu a nan mm. mun ɗauki ilimi kuma za a ga canji insha Allah a ɗan ba mu kamar sati biyu zuwa uku mm. za a ga canji kamar za mu fara daga hannun hagu haka ban gane ba ta nan dama dai za a fara a to ayi kamar baka saka <laughs> ai yanzu ka yanzu ai times 2 kuwa zuwa times 3 din da ne ya kai Allah ina gaya ma dan ga masu kallon ne ya kamata su ringa kallo suna gane ki ko karan faɗa yanzu dai ga hawa tana jira <laughs> hawa awon sara idan kin shirya gare ki alaikum barkamu da sake shigowa wani sabon shirin na ado da kwalliya tare da ni hawa awal sa'ad inda shirin namu zai tattauna a kan wankin fuska da ma kuma gyaran gashi amma na maza tare da malam safiyanu sani so ku biyo mu cikin shirin ku gaida shirin zai kasance malam safiyanu assalamu alaikum amin wa alaikum assalam bara mu danganta wurin shi wankin kai shi wannan wankin kai da ake yi wa maza wani iri ne kuma yaya ake yin shi shi wankin kai na maza yawanci ana yin sa ne wurin mutanen da suke dan tara gashi da yawa haka samari mm. to za ki ga yanayin wasu suna tara gashi mm. za ki gan shi a cikurkuɗi to yawanci ba sa irin wannan wankin kan amma masu wankin kan za ki ga gashinsu ya tashi mm. ya tsaya cak haka an taje shi to yawanci irin wayanda suke yin wannan wankin kan ne akwai amfanin da ake da relaxer ana ce ma blow out idan an sa ana dan sa relaxer ne sama-sama sai a wanke a blowing din shi shi ne wankin kan da ake to za ki ga su mutum ta tashi ta tsaya sosai haka a taje to shi kuma kamar wankin fuska eh. shi kuma da ake wa maza shi kuma wani iri ne yawanci shi wankin fuska ana yi ne haka saboda ki ga wani fuskar shi kamar ta dan yi haka dan zanzana zanzana wani kuma kamar me ake cewa irin abin da yake fitowa mutane abin da sanyi haka kamar ne yawa eh. irin wannan shi ne ake dan wanke fuska yawanci in ana yi yau da gobe duk zaki ga fuskar mutum ta zama smooth. Okay. to kamar yanzu yadda ka faɗa masu tara gashi ne kawai za a musu shi wannan blowout da ka faɗa ko kuma a za ka ga suna yin tara gashi su ma amma bai kai wancan yawa ba kuma ba wai kwalkwal suke yi ba eh, gaskiya yawanci sai masu tara gashi ne suke wannan masu tara gashin ma masu ra'ayin su tashe shi ya tsaya haka ba masu irin dine wannan ba su masu dine wannan ba su tsayin irin wannan blowout din oh, to yanzu shi kamar gyaran fuskan da kai bayanin irin wanda ake yi wa shi waɗanne irin abubuwa ake amfani da shi don za a kuma yaya ake yin shi shi yanayin yaran fuskar akwai abubuwa mayamai ne kala-kala mm. amma wanda aka fi a nan akwai na wani max da ake shafawa mm. ana ɗaye shi akwai kuma wanda muke amfani da shi a nan wani mai ne facial scrub mm. muna shafa mutum shi a fuska za mu dan bar shi ya dan dau wasu mintuna ba da yawa ba mm. zai dan fara bushewa ba sai ya bushe gaba ɗaya ba to za mu sa a dan dinga yin masajin muna murzi shi har a fitar da shi gaba ɗaya sai a dan sa ruwan dumi sai a goge to shi kamar wannan um, wankin fuska da kai bayani ana sa mask ana sa facial scrub kamar sono mutum ya kamata ya dinga yi su ɗaya ne a sati ko su ɗaya ne a wata ko kuma a shekara su ɗaya ne yan wato ya danganta da yanayin irin yadda fuskan mutum in ta ɓaci da yawa zai iya yi kullum ma mm. har ya ga ya abin da yake so a fuskar shi yawa idan kuma ba wani ɓaci da yawa ba in ka ga dama za ka iya yi a sati so ɗaya in ka ga dama za ka iya yi a kamar so uku a sati tunda duk sanda za ka yi za ka ji yanayin fuskar kama ya canza ya fresh haka sosai za ka ji daɗi gaskiya ne to yanzu mallam safiya nubaran dan mai da mu baya kaɗan shi wankin fuska da ka zancen shi sai mutum yana da matsala a fuska ne kamar da ka ce idan fuska yayi zanzana zai yi ko kuma ba suke kana da matsala a fuska ba tunda kasa akwai maza yan kwalisa kaga su ma suna da son kwalliya gaskiya sosai to gaskiya ya danganta in dai dan kwalisa ne yawanci akwai wanda ma yake zuwa kullun sai ya zo yayi saboda jin daɗin yadda yake jin fuskarsa ta yi fresh mm. akwai wanda kullum ma sai ya zo ya yi mm. kin ga ya danganta ba wai lallai sai kana da wannan matsala za ka yi ba don ka kula da fatar jikinka ma za ka iya dinga yin shi to yanzu shi wannan facials da kai bayani akai yara ma za a iya musu ko kuma a manya ne kawai za su iya yi eh za a iya musu ai ba shi da wani side effect oh. za a iya musu to shi kuma bangaren blowout inda ka faɗa tunda ka ce ana amfani da relaxer su ma yara za a iya samu tunda za ka ga yawanci akwai yaran da iyayensu suke dan tara musu gashi su ma eh za a iya masa amma gaskiya daga mu ne wannan mu ne dole za mu kalli yanayin kan yaro dole tun da manyan ma out ba wai ana sa relaxa ba ne da yawa sama-sama ake sa ta ta manyan ma to dole in yaro ne ma zo ka san yanda za ka dan sa maka kaɗan kaɗan yanda dai za ta ɗaga maka gashin kai ya zama da datta a ƙasan ko kuma ya zama ya kadan da ne. Malam Safiyanu mun gode gure da gaske. To ni ma na gode sosai. Masu kallon mu kun je da hira ta ta kasance tare da Malam Safiyanu Sani akan wankin kai na maza da ma kuma gyaran fuska. Sannan kalubale gare ku wayanda ba 'yan kwalisa ba. Sai ku biyo mu wani makon gidan Allah ya kai mu ni Hawa a sa'ad nake takuta lafiya. wasu kallo shirin ado da kwalliya kenan muka gani tare da hawa auwal sa'ad da fatan kun ji daɗin wannan shirin da kuma waɗanda suka zo kafin shi mm. ah, da mm, kuma gaskiya ka san dama shi bonin na fat mm. mutane fa su gane kuma su yi la'akari da abin da ah, wato shi balan ah, adamu ke na yi magana a da ba kowace kiba ce ta cuta ba saboda za ka gane akwai wani kiba gaskiya yadda jikin yake haka it's better yi fitin din tun ta sa kaya zaka ga fitin din ya fito kar a je kuma ai duk kiba da aka gani kawai je ai ta motsa jiki kuma a zo ana hada muscles kina mm. mace kuma kina da muscles gaskiya ba gaskiya ka gane yau wa irin wannan eh, shi wannan kiba da yana bukatan kai exercise ka dan yi bonin wasu ne kana son ka dan yi shedin wasu ne da dai san wani abu kafin mu tafi mun tsallake ado da kwalliya duk da shi muka mm, gani to mm. amma muna ganin kamar shi wancan mutum an saba da kwalliya na san kun kware a bangaren kwalliya mm. muna dan koma baya ne saboda babu lokaci eh shi motsa jiki musamman kamar ga matan mu nan arewa matan Hausawa da dai sauran dangin yarurkan mu da muke duka mu Hausawa ne ah, idan muka kalli tsari na al'adun mu matan mu ba mazajen mu ba sa son murdaddun mata kin gane <laughs> so motsa jikin da ake so ki irin kudan fita kin gane a dan strolling a dan dan abun akwai dan abun gudun nan keken tukawa a gida amma kar ki yadda ki ringa kina dagawa kina abun nan eh, kada jiki in ba in ba eh, ana ana female olympics o. Oh, ana yi mana ana yi mana ga mata nan ga mata yanzu suke kan olympics ma yanzu matan Najeriya su suke kawo lambobi ya kamata ki je ke tsohuwar ƴan kwallon kwanda ce eh, a'a kar ka kai da wajen nan tsayin nan ki haka zai tafi a banza sai sa dogayen takalma a ko kar ka damu ai ni ko a lokacin da na koyi wannan basketball kawai ina yin shi ne kawai for fun. ne ba taba yin shi wai zan samu abinci a wajen nan gaskiya ana samun kuɗi a cikin ba na so mawaka da yan wasanni duka kai bal kai ma dogon ne yayi eh. eh ka kai ma ka gwada a'a ina ga ma to shi kenan zan tafi <laughs> masu kallo da shirin nan na ado da kwalliya za mu dasa aya a daidai wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kada ku manta gobe idan Allah ya kai mu muna tafi da wani sababbin shirye-shirye a cikin jerin gwanan shirye-shiryen namu na gobe akwai shirin zamantakewa tare da Aisha Lawal Umar da zangon mashakata da kuma shirin nan na mai aiki yayi da fatan za ku kasance tare da mu amma a halin yanzu muke cewa ku huta lafiya sai an